yana ɗaya daga cikin hakkoki na musulmi akan musulmi wanda manzo Allah ya ce kowane musulmi na da hakki akan musulmi dan uwansa in ya gamu da shi ya mishi sallama in ya rashin lafiya ya kawo mishi ziyara in an rasa shi ya yi sallar jana'iza a kansa a ji abin da tare da shi in ba a samu wannan ba akalla a nuna ta'aziyya da kuma ainihin wato tausayawa sannan in ya gayyace ka wani sha'ani ka ansa ka shi in ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce ya wannan hakkoki ne na musulmi akan musulmi wanda wajibi ne a bada shi duk inda kake a matsayinka na musulmi ka sani musulmi na uwanka na da irin wannan hakkoki ya mai girma bayan girman ka da muke gani da ka kuma kana da hakki akan wannan mai isa da wannan ainihin wato nauyi da Allah ya riga ya azama na a matsayin musulmi saboda haka a matsayin wannan kungiya muna mai maka ta'aziyya muna fatan Allah ya bada hakuri Allah kuma ya sa wannan mutuwan ya zamanto kuma tunasarwa gare mu domin mu kara ainihin wato kara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana so in an irin wannan ya zamanto ya tunasar da mu mu kara gyara mu da ɗabi'o'inmu domin kowanne bisa lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa wata rana an binne gawa da manzon Allah aka je bayan an binne sai ga annabi na kuka hawaye har ya jika wato gemu manzon Allah kace ya rasulullahi kana kuka ce ni mithli hadha fali amal al-amin kwatankwacin abin da ya samu wannan dan gomu kowa ya aiki kowa sai ya zo kansa saboda haka muna fatan Allah ya gafarta mana baki da Allah ya ji shi da rahama Allah ya ji su baki da madadin sauran yan uwa mun zo mu da aziya ko mun yi da abin da ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim uh, shugaban jama'a nasu الإسلام هو زارة البديع da uh, members na tawaga da sauran jama'a uh, iyalan waɗanda suka rasu marigayi uh, umaru da kuma amin garba jarma mai sau da kuma kaina eh, na gode muku kwarai da gaske da wannan ta'aziyya ziyara da aka kawo mana da kuma fatan alheri da kuma allah ya ba da ladan ziyarar nan na ta'aziyya muna godiya kwarai da gaske muna kuma fata za a koma duk inda aka fito lafiya kuma a sami يا لله السلام عليكم وعليكم